بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهري ذو رمضان شكرا تدوب دين عليه حدود أربعين بيو إجرية واني داشي لعشرين أقوب وتعفريل شكرا تدوب بيو دا عشرين دا ميلادية من درس نقومة عشان تفسير من سورة الحجي da muke gabatar a wannan gari ya albarka garin kumo ako local government jihar gombe nigeria insha allahu ta'ala za mu dora ne a kan wato aya ta talatin da uku ko talatin da biyu yau wata aya ta talatin da biyu فدنس ذلك ومن يؤذن شعائر allah فإنها من شق القلوب تشكين سورة الحج اللهم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن za ku iya tunawa a ayar baya mun yi magana da Allah ya ce zalika wa man yu'azzim hurmatin da fa huwa khairul lahu inda rabbi to sai gashi a ya sake cewa zalik wa man yu'azzim sha'airallah bayan ya ce hukumatullah wannan zalik din khabar ne wato khabar mubtada al mahdhuf ay al amru wa sha'an zalika ake nufi kamar yadda muka ce larabawa sukan kawo wannan kalmar ta zalika don bambance wato tsakanin zance na farko da zance na biyu to sai allah tabaraka ta'ala ya sake cewa duk wanda ya kiyaye wato sha'irullah in an ce sha'ir jam'i ne na sha'ira wato alamomi na bautar ubangiji tabaraka ta'ala wanda ya girmama alamomin bautar Allah الشعيرة كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم duk abinda Allah ya yi umarni a cikinsa na ibada ya sanar da mutane shi ne sha'a'irullah jam'i na sha'ira kamar alama kenan laraba suka ce wato ana nufin ah, shi'arul qawmi fil harbi kamar yadda suke cewa shi'arul qawmi fil harbi ay alamatuhum allati yata'arafuna biha alamomi shi yasa ake cewa a fiqihu ish'arul badana dabbar da aka ware ta ta hadaya ne to ana mata ish'ar ai ana mata alama kenan shine a soke ta ta bangaren ta na dama wanda jini zai zuba wanda zai zama alama ne na cewa wannan dabba din dabba ce da aka tanade ta don bautar Allah don a yanka ta ibada duk wanda abin da aya take nufi zalikan ladhi amarnakum bihi wannan abin da muka umarce ku da shi ya ku bayan Allah ko kuma muka hane ku da shi kar ku aikata ko muka ce ku yi ku aikata duk wanda ya girmama waɗannan abubuwa na bautar ubangiji sha'irullah allati min bainiha a cikin waɗannan sha'irullah akwai yanka Allah ya ce a yanka idan an je aikin hajji wanda za mu bayani wannan yanka din yi ta ƙarrabu biha ilallah ana neman kusanci da wannan yanka zuwa ga Allah mutum zai yanka dabba don ya samu lada zuwa ga Allah mai layya yana yanka dabba don ya samu lada a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ta'zim din ana nufin wato ka sayi dabba mai tsada mai maiko ka zaɓe ta ka ba da kuɗi mai yawa alama ne ya ce tana jin tsoron Allah kamar yadda suka ce husnu ya yakunu dalilan ala taqwal qulub kyakkyawan zabi da mutum yake yi ya zaɓi kyakkyawan dabba idan ya zo zai layya ko zai yi hadaya zai samu ko kosasshe mai kuɗi mai tsoka mai babban kaho haka rago sashe mai maiko mai nama mai kitse wanda ya koshi mutum ya cire kuɗi mai yawa ya bayar ya siya ranar sallah ya yanka ya zubar da jinin don ya samu lada a wurin Allah wannan shine wa mai yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna cewa lallai zukatan masu irin wannan abu suna tsoron Allah daga nan malamai ke cewa kenan bai kamata ba idan mutum ya zo zai laya ko zai yanka hadaya ya je ya zaɓi motsatsiyar dabba mara ƙiba wacce ba ta da nama ba ta da kitse ya je ya wato ya je ya siye ta kawai dan dai ya dai sauke nauyi akwai waɗanda suna yi ne kawai dan dai su sauke nauyi a'a ka yi da sunan ibada kamar yadda in ka je za ka sai mota sai ka darje ka samu mai kyau ka samu mai lafiya ka samu mai ɗaukar ido ka samu mai sanyi mai ac ka samu mai kaza mai kaza duka wannan kana yi ne dan mai dan wato kamori to haka idan ka zo wa Allah ma ka yi kyakkyawan zaɓe ka samu dabba wacce za ta ba da nama da yawa da kitse sai ka yanka Allah zai baka lada shi yasa imamul alusi a cikin tafsirin sa yace wa may yu'azzim sha'ir Allah ta'zimu an taftara wato hisanan simanan ghaliyatul asmani ka zaɓi dabba wacce take wato mai kiba mai kyau mai kuɗi da tsada wannan shi ne wato ta'azimu sha'irullah aka ci gaba da girmama wannan ko ci gaba da fassar wannan sha'irullah ta'azimu sha'irullah a riwaya ta zo a wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo zai yi hadaya sai da ya yanka dabba dabba badana badana raƙumi guda ɗari ɗari tafka-tafka lafiyayyu masu kitse da tsoka da nama kai yanzu kai duk ta tsawar rago ɗaya fi yanka ko biyu in kana da mata in ka yi ƙoƙari ne ka ce bujimi ƙosashe saboda 'ya'ya sai ka da ana cewa saboda 'ya'ya da yara muna da dangi da yawa ba wai saboda Allah ba don yara su nama don kada nama ya muku kaɗan ba wai don tsaba tsoron Allah ka yanka shi don ka samu lada a wajen Allah ba ne ba to annabi guda ɗari ya yanka kenan kaga alayya ya halatta ka yi sama da guda ɗaya wanda yake da kuɗi yake da hali yake da wadata yake da rufin asiri ya zuba kuɗin su dabbobin layya da yawa kai ta yankawa kai ta yankawa har ma ka ba wa 'yan uwa da dangi su ma su ta yankawa a lokacin da annabi ya zo zai yanka wannan dabbobi guda ɗari ɗin ya yi ta yankawa ya gaji ya ce ali bin abi zo ku ta yankawa aka yanka duk aka rarraba mutane suka ci wannan nama da umar shi ma da ya zo a lokacinsa an ba da a riwaya ya samu wata dabba mai bala'in tsada a lokacin don ta kai dinari 300 dinari 300 nan kudi ne mai bala'in yawa a wancan lokaci amma umar haka ya zare kudinsa aljihunsa ya je ya sayar ya tambaya annabi ko dai ya sayar da ita ne ya canja ta ya siyo wata wanda bata kai ta ba annabi ce a'a je ka kai hadaya da ita je ka ka yanka ta ka bawa Allah kaga wannan yana nuna idan mutum zai layya ko zai hadaya ya rinka cire kuɗi ya sai dabba lafiyayyar dabba ko ya kiwata ta ina irin zabga zabgan shanun nan da muke kiwatawa osassu wanda sun yi teɓa to su ya kamata mutum ya ɗaure ya yi ta ci da shi don ya zo ya layya da shi kawai idan yana jin tsoron in ya zo siyan dabba za ta yi mai tsada ba zai siya ba to ta a bayan gidansa ya ta ba ta abinci ko ya kai ta gidan gonansa ya ta ba wa dabbar abinci rago ne ko bujimi ne ko raƙumi ne wanda ya samu kuɗi ya siyo raƙuma raƙuman nan ma fa wasu sun fi shanun ma araha kaga zabjegen raƙumi amma bai kai wani bujimi kuɗi ba to duk ana yankawa don a samu lada zuwa ga Allah a wajen Allah tabaraka ta'ala to sai aka ce sha'irullah dan a nuna mana wani abu ne mai muhimmanci aka danganta abun izuwa ga Allah aka ce sha'irullah habdun al-ihtimam biha wa fi'l ma yurdi Allah ta'ala bin nisbati laha kama an kwadaitar da mu ne a himmatu ayi abu mai kyau kuma ayi abin da zai yarda da ubangiji da wannan ibada ta yanka yace fa innaha min taqwal qulub wani alama ne da yake nuna wannan aiki alama ne wato na taqwa a cikin zuciya wannan yace namir yaqudu ala alfi'lati allati yatadammanu alkalam aikin da zance yake dauke da shi ko kuma sha'air din bi hasbi mudaf kenan ana fa'ina ta'zimaha ay ash-sha'ir min taqal girma wannan alamomin bautar ubangiji alama ne na zuciyarka akwai taqwa akwai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce ne لكم فيها منافع لكم فيها منافع إلى أجل sannan Allah tabaraka wata'ala ta'ala yace ya ku mu'minai kuna da amfani fi tilkal an'am a cikin wannan dabbobi da kuka yi hakuri kuka cire kuɗin ku kuka ba wa Allah kuka siya kuna da amfani za ku amfanu da su don neman wato na farko kun siya ne don neman yardar ubangiji ta baraka wa ta'ala kuma za ku ci gaba da amfani da su kafin a yanka din kamar hawa ya halatta ku hau ya halatta ku tatsi nonon su idan masu nono din ne sannan ya halatta ku amfana da kashin su idan sun yi kashi ku kai gona lakum fiha manafi'u kuna da amfani da za ku ci cin moriyarsu kafin ku yanka sun ma mahillu ha ilal baiti da ce kafin ku kai zuwa lokacin da za ku yanka sannan kuma wato wurin yankansu shine albaitul atiq nan abin da ake nufi hadiyar manafi manafi mawqutatun ila waqtin muayyan wannan amfani da za ku yi da wannan dabbobi yana da lokaci shi shine lokacin yanka da an yanka kaga an daina hawa da an yanka an daina tatsan nonon da an yanka an daina ɗiban kashin a kai gona a matsayin taki amma bayan wannan to shi kenan idan lokacin yanka ya kai to shi kenan kuma sai a bar wa Allah sai a yanka wannan kuma ta zama rabon alfuqara'u wal muhtaji talakawa mabukata wanda idan an yanka za a ba su nama wani a ba shi kai wani a ba shi kafa wani a ba shi hanji wani a ba shi cinya wani a ba shi kaza sai Allah ya yi bayanin wato wurin yankan ma mahilluha ha albayt al-atiq kalmar mahillu wato daga an ciro shi na daga halla shay'u yahillu bi kasr ha kenan halla shay'u yahillu hululan ake cewa Kamar wato idza wajaba wantaha ajaluhu abin da ya kai lokacinsa abin da ya kai ajalinsa shine mahillu shay'i halla ya hillu wato hululan lokacin abu ya kai summa mahillu ha ila albayt alatiq wurin ta lokacin yankanta inda za a yanka wannan dabba shine zuwa ga ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala ayat tana so ta nuna mana makanin hululi ƙarshen inda za a kai a yanka dabba ɗin ai makanul ta yantahi fi ajalu tilka al'ami ajalin dabbobin nan yana karewa ne a wuri da yake ana cewa ɗakin Allah kenan ko kuma wurin da ya waje ba a yanka wannan dabba ana nufin a albaitul a ake yankawa abin da ake nufi lakum an ani an'ami manafi'u ila ajalin musamma kuna da abin amfani da za ku ci moriya zuwa wani lokaci ayyananne ambatacce summa al-makan alladhi tuzbahu fihi wato sannan kuma bayani an yi muku bayani inda za ku yanka wannan dabbobi din shine albaitul atiq to malamai suka ce an ce albaitul atik ana nufin ɗakin Allah kawai a ana nufin harami gaba daya alharama kullu shi yasa yanzu din zaka ga ai ba a gindin ɗakin ba ake yanka dabbobin ba wani wuri ne mazzara ake ce shi wurin yanka ake zuwa wato a yanka saboda ai kaga ɗakin Allah ba wurin yankan dabba ba ne in an ce summa mahilluha ila baitul atik wurin da za a kai a yanka dabban shine albaitul atik ɗakin Allah tsoho da ɗanɗan ɗaki ko inɗantaccen ɗaki to kaga ai ba ɗakin Allah ai kaga ba wurin yanka bane ba inda za a yanka dabba bane ba wuri ne na ibada wuri ne na sallah wuri ne na dawafi wuri ne na kaza wuri ne na kaza to kenan ana nufin harami ne ga baki ne shine summa mahilluha ila al-baitil atiq wasu malaman suka ce a abinda ake nufi da al-mahill din nan wato inda alhazai suke kammala aikin hajji daga at-tahallul ne tahallala ya tahallalu tahallulan ko hallala ya tahallalu tahallulan alhaji ya kammala aikin hajjinsa tahallala min ihramihi ba'da ada'i sha'airil hajji ya kammala ya cire ihraminsa bayan ya gama dukkan ayyuka na ibada shine Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'airallah duk wanda ya girmama wato waɗannan alamomi na ibada na bautar Allah na aikin hajji kenan wannan fassara ta biyu kenan imamu al a cikin littafin tafsirin sai ce summa mahilluha ila al-bayt yana nufin yuridu annaha tantahi ila al-bayt wa huwa tawaf aikin hajji yana karewa ne zuwa ga ɗakin Allah mahilluha ila al-bayt ana kammala ɗakin ana kammala aikin hajji a ɗakin Allah shine ayi dawafi a je a yi dawaful ifada kenan dawaful hajj sai ce mahillu hadin nan ma'akhudun ne min ihlalil muhrimi an ciro shi ne daga wato kammalawar mai ihrami ya kammala aikinsa wato anan ana nufin sha'ir hajji dukkan su gaba daya abubuwa na ibada a aikin hajji tsayuwa a arfa jifa wajen wato jifan shedan da ake cewa da sa'ayi tsakanin safa da marwa yana karewa ne da yin tawaful ifada thumma mahilluha ila a alatiq in ka gama waɗannan abubuwa da na faɗa to sai ka je ka kammala aikinka da yin tawaful hajji yin ɗawafi a ainihin wato ɗakin Allah shine albaytul atiq wato albayt suna muradin bi nafsihi kenan to sannan kuma bayan Allah ya gama wannan bayani sai kuma wato yi bayani dangane da shari'ar da ya shimfiɗa wa kowace al'umma da wacce ta gabata da wannan al'umma din dan mutane su rinka tunawa da shi Allah kuma su rinka yin islasin ibada gare shi shi kadai sannan kuma su yi yanka su zubar da jini su ba wa dukkan wani mabukaci a cikin naman da suka yanka na'am alrama ولكل أمة جعلنا من تكن يذكرون اسم الله على ما رزقهم نعم. ليذكروا اسم الله Allah ya ce wali kulli ummatin ja'alna saka, kalmar man saka, al-mansak da yi wa sinun fata al-mansak kamar yadda kuma ana cewa al-mansik ko al-mansak ko al-mansik an ciro shi ne daga nusuk abinda ake nufi da an-nusuk a larabci shine al-ibada kenan wali kulli ummatin ja'alna saka? kowace al'umma mun sanya mata ko mun ba ta ibadar da za ta yi ta bauta wa Allah kenan al-nusuk kuna bi ma'ana al'ibada kuma ana iya nufin yanka al-nusuk yana iya zuwa da ma'anar yanka kamar yadda yake zuwa da ma'anar ibada to ba damuwa tun da yankan ma ai ibada ne ina ba ta na fahimta al-nusuk ko almansak yana iya ɗaukan ma'anar wurin yanka ko dai wurin yanka ko kuma ya ɗauki ma'anar lokacin yanka duk wannan fassarar ne ko dai yanka ɗin ɗaya kenan ko kuma wurin yanka ɗin biyu kenan ko kuma lokacin yanka ɗin uku kenan idan kuma mun ɗauke shi a ma'anar sa'am to muna iya fassara shi ma'anar ibada ko dai mu ce almansak ibada ɗaya kenan ko kuma mu ce annusuk ko almansak yana nufin annusuk yanka to bayan yankan kuma ko dai wurin da za a yanka, ko kuma lokacin da za a yi yanka ɗin to yanzu anan mai ake nufi da Allah ce wani kulli ummatin ja'alna man sakar abinda ake nufi a nan kowace al'umma mun ware mata wata ibada hasa wata keɓantacciyar ibada da za ta yi ta samu kusanci zuwa ga Allah wanda wannan ibadar shi ne yanka yanka dabba da za a samu kusanci zuwa ga Allah da shi wato ana abin da ake so a nuna mana wukan nan da za ka ɗauka ka samu bujini ko ka samu akuya ko tinkiya ko kaza ko kaza ka yanka da su fa amma ka zo ka yanka su ka kashe dabbar wanda da za ka dauke ta ka harbe ta kayi laifi da za ka yi ta jifanta hatta mutu kayi laifi amma in ka ɗauki wuka ka yanka ko ka dauki mashi ka soke ta sai kuma ka samu lada a wajen Allah to ina so ku lura da wani abu guda yanzu ka duba bujimi ya fi ka karfi ya fi ka ƙoshi dan yawanci dabbobin mu fi mu koshi ka duba rakumi duba girman rakumi ka duba bujumi kai shekara nawa kana tarke shi amma Allah ya halatta maka inda za a barka ƙarfi da ƙarfi ne ya daka ka daka sai ya buge saba'in irinka a garinku haka ne bujimin da kake yankawa inda za a ce ku da ku wallahi lafiyayyun bujiman aka kyale su guda goma sai sun baza mutanen garin na gaba ɗaya inda ba dan akwai dabara ta ɗan adam da ake yi Allah ya hore mana wayo Allah ya hore mana basira Allah ya hore mana hikima da muke daure dabbobin nan kaga zabgegen bujimi kaga an kwantar da shi an yanka shi wallahi da za a bar shi shi ma yana dabara da wayo to bai zai kamu ba amma me hikimar da Allah ya hore mana su wai mu je mu sa wuka mu yanka bujimin nan yana kuka bujimin nan yana buge-buge raƙumin nan yana kuka ragon nan yana kuka ka taka shi ka sa ƙafa ka sa wuka yadda kake jin zafin yanka haka shi ma yake jin zafin yanka amma ka yanke shi ka cinye shi kuma ka samu lada yana da rai kana da rai to ashe wannan yankan ibada ne ana yi ne dan Allah da ba dan dan Allah bane da bai halatta ba duk wanda zai yanka dan aljani to bai halatta ka kashe dabba dan aljani ba duk wanda zai yanka dan bokan shi don tsafinsa to bai halarta ka je ka yanka dan boka don tsafi ba amma ana yanka ne don Allah kai wallahi zakarin gidanka aka barka aka ce ka kama shi ka yanka shi ba lallai kamar kama ba dan zai iya sufa ya yage maka fuskarka amma sai Allah ya ba mu hikimomi ya ba mu dabaru sai ka ga yaro karami ya zo yayi dabara yayi dabara ya dade igiya ya dade igiya yayi kwance kwance ya gulla a a kafar bijimi sai ya kama shi in ya bin shi da gudu da gudu sai kuma baya sai ya tsaya sai ya nade kansa ya hada da kafa shi ke ya gama da shi shi kwantar da shi ya yanke shi wannan ana yi ne dan Allah so idan za ku yanka dabbobin nan ku yanka dan Allah dan neman yadda Allah ku sani cewa Allah ne halatta muku da ba dan gaba da sai dai zama kun dauki wato zunubi kowace al'umma mun ba ta ibada ke mantacciya ta yanka liyazkuru smallahi alaiha Allah tabaraka ta'ala yace su ambaci ko yazkuru su wallahi alama da zaka min bai mace nan idan sun zo yin yankan nan su ambaci sunan Allah akai ta gani saboda yankan dan Allah ake yi shi sa aka ce idan zaka yanka dambar to ka ambaci sunan Allah a wajen duk wanda ya kira sunan wani ba Allah ba lokacin da zai yanka ba ko zai yanka rago ko zai yanka akuya ko zai yanka kaza ko tattabaru za ka yanka ko tsuntsu za ka yanka ka kira sunan wani ba Allah ba kayan shirka ba a yin yanka ba don Allah ba ba a yin yanka don wani abu ko ba a kira sunan kowa ba Allah ba bismillahi Allahu akbar Allahumma minka wa ilaika bismillahi addu'ar yanka Allahu akbar Allahumma minka wa ilaika wannan shine abin da ake yankawa ake yanka dabba da shi amma wanda ya kira sunan aljanni ko ya kira sunan wani to wannan ya kira sunan wani Allah kenan yayi ne shirka a wurin da ake kiran Allah ya kira wani Allah ai ja'alna lakum ayyuhal mu'minuna manafi'a kathira fi hadhihi al waɗannan ya ku mu'minai mun sanya muku wato abuwa na amfani dangane da wannan dabbobi zuwa ga lokaci ayyananne da ƙarshe aka halatta muku ku yanka wannan dabbobi sannan kuma mun shar'anta muku kamar yadda muka shar'anta al'ummomi sha'iratu zabhi sha'ira ibada ta yanka ba ku kadai bane aka shar'anta muku yanka wasu al'ummomi ma Allah ya shar'anta musu yanka bayan mu kuma an ce mu yi wannan yankan ne linataqarraba bihi ila Allah dan mu samu kusanci da wannan yanka izuwa ga Allah an zaburar da mu ne nahwa ikdami iqdami ala iraqati Jami ta taqarruban ila Allah mu zubar da jini mu yanka dabba don neman yardar Allah ta baraka wa ta'ala da ba don haka ba da akwai abin tausayi a yanka wannan dabba ɗin ku ambaci Allah a bisa abin da Allah ya azurta ku da shi na waɗannan dabbobi na ni'ima na yi muku bayani jiya raƙuma shanu tumaki su ne bahimatul an'ami shara'ana lakum walil lil umami sabiqati alaykum lil ikthari min zikirillahi mun shar'anta muku yanka ne wai dan a yawaita zikiri ta ji an ce a yi ta yanka dabbobi ne a yi ta ambatan Allah Allah yana so in za a yanka dabba a ce bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar duk da za a yanka a garin nan bismillah Allahu akbar duk dabba da za a yanka a garin nan bismillah Allahu akbar duk duniya an za a yanka bismillah Allahu akbar li yazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am dan ku ambaci Allah saboda abinda Allah ya muku arziki na yanka wannan dabbobi na ni'ima kenan akwai wani kaso na ubangiji idan kun zo yankan ku ambace shi fa Allah yana so a yanka dabban nan a ambace shi shine za a kubuta dukkan zunubi ya azurta ku falalatarsa ne ya azurta ku kyautatawansa ne shi sa kuma yasa dabbobin suke da yalwa yanzu ma nan duk duniya ana cin nama duk duniya ana cin nama naman bujimi misali zan ɗauki misali da shi sau nawa bijimi yake haihuwa shekara sau nawa sau ɗaya ko a shekara biyu sai ba shekara biyu to don allah ka duba bijiman da ake cinyewa amma baya haihuwa sai shekara biyu guda nawa yake haifa ɗaya ka duba yanzu za ka iya irga bujima nawa ake ci a jihar nan ta gombe amma yanzu kun taba zuwa wata rana aka zo mahauta ko aka zo abbatuwa wajen yanka aka ce gaba ɗaya shanun jihar nan sun ƙare sun muku yawa ma sai dai ku turka lafiyayyun ku tura wa waɗancan su je su ci lafiyayyun ƙosassun muku kawo mana ƙwasassun masu yaukin nama <laughs> ba gaba ne ba duk inda bijimi ya kai ga ƙoshi da lafiya ba mu cinsa ba yana lagos ko fitakwat su ne suka san muhimmancin nama su ne suka san amfanin kuɗi da morewa kuɗi amma mu wasu muna ne sai dai wayo duk shanin da ake ce a kwat da lagos mu muke turka su ka ga bijimi iya ganinka mai lafiya mai nama mai kitse sai dai ka ga yaho bayan tirela saboda bai ciwo ba nan bai ciwo ba sai dai a bar mana ga sunan ne ga sunan Allah ya fili wani namu ma ta sa shi a ruwa yau zai masu arhan ake bar mana a to amma ina so ku gane albarka ha albarka bujimi ya haifu saniya ta haifu sau ɗaya a shekara biyu kuma ta haifi ɗaya amma ka duba yawansu kuma ka duba yanka su ake kai an ya kamata wannan abu ana ta yankawa ana ta yankawa kuma ba fa shuka su ake ba ba wanda ma da a ce akwai kamfanin da ake shuka su ana dada producing ɗinsu sai ka ce a ai ba mamaki ana yankawa ana producing amma Allah ne yake producing kuma duk shekara biyu guda ɗaya ka ga garke na shanu kuma bujimi kafin ya kai munzalin a yanka shi nan shekara nawa yake a turke dan Allah ai ba wata ba ai ai ba wata uku hudu ake yanka shi bai sai shekara biyar shida amma nama har yanzu ba mu ji ana cewa ana kukan ba nama ba sai lokacin da aka yi yan sas lokacin yan kudu sun ce ba nama mu ji ɗaya ya yi naira miliyan biyu miliyan uku amma ba wai ba wai don babu bane har ma naman yawa ya mana to duba duba duba duba ragura duba awaki duba tumaki kullum yankawa ake malam kullum yankawa ake duba yawansu to kalli kare da ba yanka shi ake kullum ba kuma shi kare matsiyaci guda sha biyu yake haifa lokaci guda in ji wannan mutumin saboda wannan yana da ilimi kan harkar karnuka kariya guda ɗaya in ta tsuguna sai ta zuba sha biyu ko sama da haka amma duba kayan banza ba albarka za ka yi ta yawo sai ka daɗe ban kare ba ina suke zuwa mutuwa suke allahu amma. duk da ana cin su amma masu cin karnuka guda nan har ya karen ma duk sun zo tare da su muke cin naman bujimin yanzu naman mu na bujiman garin nan da masu cin karnukan da mu musulmi masu cin eh, eh, shanun duk tare muke cin naman bujiman amma mu ba ma tarayya da su wajen cin naman kare da naman alade ka duba rashin albarka amma babu su da yawa wannan yake nuna cewa su ne bahimatul an'ami din dabbobin ni'ima shi ne yake justifying abinda Allah yake nufi da mai dabbobi na ni'ima kuma ina fa muku albishir fa ba za su taba karewa ba duba ku ya yar albarka ita kuma to ita kuma ga haihuwa da yau ma ba a da damu da cin naman ta ba in ba a kudu sosai ba mu yanzu anan da wahala kai ana cin nama akuya wani ma baya cin nama akuya amma masha Allah tabarakallah duba nono kun taba zuwa ku ce kun nemi nono ana tawawan nono an nasa? kullum sai an sha nono a garin nan kullum sai an sha nono a garin can kullum sai an sha nono a garin can albarka alheri duba kaji kaji kan babu abin tausayi irinsu to a gida ɗaya sai a buge kaji biyar shida bakwai ko ba ka bane ba a cika a da na gida da na bature da na waye-waye amma suna nan cak-cak-cak zaga kullum kasuwa sai mutanen ƙauye sun kawo kaji an ciccika kai walla har daga kano ana zuwa a kaji a garin nan a cika mota a tafi daga ina suke zuwa albarka kaga wannan alheri ne to duka ku haɗe gaba ɗaya ku ɗauka cewa Allah yana son mu da alheri. sai ya ce to kar a yanka ɗaya daga cikin wannan bahimatul an'ami face sai an kira Allah idan za a yanka dan Allah Allah bai cancanta a kira shi ba idan za za a yanka dabbobin nan ya cancanta Allah ya mana komai shine ce liyas kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami su ambaci Allah su roki Allah ma'ana su ambaci Allah a lokacin da za su ainihin wato yanka wannan dabba din wannan yana nuna mana cewa an aibanta duk wanda zai yanka dabba bai kira sunan Allah ba kuma malaman tafsiri suke cewa wannan aya tana nuna mana dole ne wajibi ne tilas ne in dai za a yanka dabba sai an ce bismillah Allahu akbar kenan ka annal maqsud al-a'zam min wara'i dafi hadhihi al-an'am hiya al-mudawama ala dhikrillah babban manufa in na yanka dabbobin nan shine a dawwama ana kiran sunan Allah Allah yana son a kira shi Allah yana son a goge a gode masa a bisa wannan ni'imomi da ya tara mana waɗannan dabbobi mu yanka mu ci wato ci na kata'i malam mutum ya zo ya yanka rago wato ko ya yanka bijimi ka ci namansa ka ci ƙashinsa a ƙashin ma sai ka ce kwankwashe min ƙashin fatar ma a babbake ma ita fatar ma sai an je an sa ta a wuta ta kwana tana ta tabarfasa a cinye ta kan ma a feɗe shi a babbace shi a ragwargwaje shi a zuba shi a katuwar tukunya in ya sha wuta sai ya yi laushi komi ba a bari kago ne dai ban sani ba ko kuna ci a garin nan ko ba ci da kabo da kofato sai dai a sayar shi amma ma'ana komi na jikin saniya yana da amfani ku gaya mu abin da bai da amfani ku gaya mu to wannan shine ban yi an'am din dabbobin ni'ima ku gaya mun abin da yake useless ne a cikin dabba an yanka bai da amfani ku gaya mun zaka ce kashi ko kashin ma idan an zuba taki ne ashe yana da amfani kashi fa ko kun ci kashi kun faffasa kun gutsure kun tsotse shi an ya musu amfani to idan kuka jefar da shi aljanun garin ku su kuma suke ɗaukansa su cinye shi su kuma a lokacin yake zama da nama a jikinsa kashin da kuke jefarwa aljanun garinku su kuma suke ɗauka a lokacin suke samunsa da namansa su rugurguje shi kuma kun yana da amfani su shi sa aka ce ku ambaci Allah ya ce fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu ka karanta lalle ubangijinku to ubangiji ne kwaya daya lalle ya Allah ka tantance ka zama Allah kwaya daya to shine Allah tabaraka ta'ala ya rufe ayan yace to gare shi za ku ne kauya mun shar'anta muku wannan li'anna ilahakum ilahun wahid la sharika la dan mu nuna muku ubangiji ku ubangiji ne kwaya ɗaya bai da abokin tarayya la fi zati wala fi sifati ko a zatinsa ko a sifofinsa malam ba wanda ya kama da Allah ba wanda ya kama da Allah ba wanda zai ce ga yanda Allah yake ga girman Allah sai dai mai ta faɗansa mai ta faɗansa ranar da zamu ga Allah insha Allah mun shiga aljanna ranar tashi alkiyama an ce mu'minai za su ga Allah ranar tashi alkiyama bayan sun shiga aljanna sun more wa aljanna to za su rinka jin wani abu yana dan musu kaikayi menene wannan su to ai sun shiga aljanna kuma sun gaskata alƙawarin Allah me saura suna so su ga Allah Allah zai ce to zai zo za a ganshi Allahu akbar Allah zai zo ya bayyana Allahu akbar yan aljanna kadi za su ganshi Allah zai zo ya bayyana yan aljanna za su zo su haɗu su gan shi ba tare da sun yi turereniya ba a ranar ishirwar ganin ubangijinka ya tare Allan nan da ake ta faɗa ka bauta masa za ka gan shi a gidan aljanna ranar ta tashin ma. aka ce in suka ga allah to babu abin da yake ganin allah jin daɗi hatta a cikin aljanna ɗin ganin allah shine complete jin daɗin amma aka ce kashi duk wanda yake sakaci da rasa sallar la'asar to shi da zai ga Allah ba ko an gan shi da zai gan shi ba duk mai wasa da sallar la'asar ƙwarai kuwa to kaga akwai haɗari kenan muminu na bi gairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali mu'minai za su ga Allah amma shi Allah idan an gan shi bayan an gan shi an daina ganin sa ya bace to kuma ba za a iya kamanta shi ba a ce ga yadda kaji idan ka ga soja bayan kun rabu za ka ce ai na gan shi mai kaza mai kaza ne in ka ga jirgi za ka ce ai na gan shi mai kaza mai kaza ne in ka ga mota iri kaza kana iya bambance tirela roka tifa karamar mota tarsi keke babur saboda ka taba ganin su to shi Allah lamarinsa in an gan shi ba a iya sake hakaito ga yadda yake shi kenan ya tafi ya fi karfin nan wala yuhituna bihi ilma ba wanda ya isa to shine aka ce muminai ku roki Allah Allah muku arzikin ganin shi ranar a kiyama ya Allah ka tsunduma mu cikin aljanna kuma ka ba mu ikon ganin ka falahu aslimu ku miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bashirin mukhbitin Allah ya ce wa Allah ka yi bishara ga masu tawazu'u da ƙanƙan da kai shine al-mukhbitin al-mukhbitin al-mutawadhi'in masu da kai zuwa ga Allah kai musu bishara al-mutma'innina ila adalati wato qada'ihi fihi wanda suka yadda da adalcin ubangiji da yayi musu suka ƙanƙan da kai sun yadda da abinda Allah ya ajiye su akai kai su ba su jayayya lamarin Allah malamai suka ce lafzul ikhbat al-mukhbiti ne daga al-ikhbat ne abinda asalin kalmar take nufi kamar ka ce nuzulul khabt nazal al-khabt al-khabt kha'un ba'un ta bi kha da sukun ba me al-khabt a larabci ana nufin al-makanu al-munkhafid wurin da yake mai rami wurin da yake yayi ƙasa to sai kuma laraba suka da suna amfani da kalmar alkhabci daga allini abin da yake mai taushi abin da yake mai ainihin wato laushi mai saukin sha'ani har aka ɗauko tawadu'u aka ainihin wato sashi a ciki aka ce fulanun muhbit ana nufin fulanun mutawadi a ce ibrahim rajulun muhbit ana nufin ibrahim rajulun mutawadhi wa bashirin mukhbitin ai wa bashiril mutawadhin ya muhammadu kai albishir ga mutane masu tawadu me tawadu masu kankan da kai Allah ya ba su girma sai su nuna kamar su ba masu girman bane ba baya girman kai baya nuna isa baya nuna dagawa baya kin gaida mutane a'a kafin ku gaishe shi ma shi zai gaishe ku amma mutakabbir mai girman kai wanda ya ɗabi iska ya cika to yana jin ya fi kowa ko wucewa ya zo ta mutane sai ya rinka jin a kumbure yake alhali ba komai iskar banza ne da kashi kawai a ciki duk wanda ya ji shi wani ne to wallahi shi ba kowa ba ne amma duk wanda ya ji a ransa shi ɗin ba kowa ba ne ya mai da kansa ba kowa ba to a lokacin yake zamantawa shi wani ya fi samun ɗaukaka ya fi samun daraja ya fi samun matsayi wannan ta sa wanda ya fi kowa a duniya daraja da matsayi da sharafa da ɗaukaka shine annan muhammad sallallahu alaihi sallama abun mamaki kuma shi ya buga misali ya fi kowa tawazu'u da kankan da kai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tawazu'unsa da kankan da kansa yana cin abinci yana zaune a ƙasa ya zauna a ƙasa ya ci abinci cikin tawazuwansa imam tirmidhi ya rawaito shimfidar annabi akan ciyawa yake kwanciya katifar ciyawa wata rana iyalinsa suka nade masa wani mayafi bargo aka ninka shi kashi ninki biyu uku hudu ya dan yi tudu wai dan ya ji laushi ya kwanta a ranar sai ya dan makara lokacin da ya saba yana tashi bai tashi ba ya duba sai ga ashe shimfiɗa aka yi masa ne laushi sai ce ya aka yi haka sai ce kar a sake yakan kwanta a ƙasa bai damu ba yanzu ni da kai da kai gefe na dinnan katifar ka inda za a fito da ita nan ba za ta gaza ba kaya ne guda katifa mai tudu ka hau ka more ka yi juyin ka kai duk abin da za ka yi amma kuma ba ne ka samu asuba ba a jami'i tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi hakuri ya ci abin da talaka yake ci tawazu annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a madina da kafa ba takalmi takalmi ba mu ya ta takawa da kafa tawazu annabi sallallahu alaihi wasallama a rigarsa akwai faci akwai mako faci tawazu manzala sallallahu alaihi wasallama ta kai ga yakan je gidan sahabinsa ya ce a bashi abinci ya ci a ɗauko abinci a bashi ya ci tawadun ma nan sun sallama akan dauko riga a bashi kyauta ya saka sarakuna nawa suka bashi riga ya dauko ta in yayi baki sai yayi baki sai dauko babbar riga sai sa in sun tafi sai cire ta wata rana ya dauke da wata rigar da Abu Jahl ya turo mai mai aiki yana sallah yana yin sallah yayi aka yi aka yi sai dan kalli aikin ko na abu ana yin idan da sallah sai ya dauke ta ya kyautar da ita me yasa yace na zo yin sallah ta fara dauka hankali na ku tafi da ita Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam rajul mutawadi fi ghayatihi saboda tawadu'unsa da kankan da kansa yakan raka matansa unguwa annabi da kansa ya raka matarsa in za ta je unguwa sai ya raka ta kaifa kai ba za ka yi daula ce na hajiya ne kuma ƙarya kake ba kai na hajji ne ba tawaduwa na ba aka ce yarinya karama a madina yarinya karama ta kan iya rike hannunsa karamar yarinya ta rike hannunsa ta ce da kanin unguwa ta rike shi ya bita sai ya kai ta inda take so tawaduwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tarar da yara suna wasa sai ya tsaya ce assalamu alaikum assalamu alaikum duk ya gaita da yara kaifa rangwashi yake raba ka da su akwai fa bambanci gaskiya ya na ga kake ba kai akwai matsala ko <laughs> mai koyi da shi wanda shi ne sunna din wato annabi mutum ne mutawa da jiddan sahabbai suke cewa idan baki suka zo suna so su gane waye annabin wallahi a cikin sahabbai ba sa iya gane shi wata ran wani yazo yana neman ina manzon Allah yake sai aka ce mai kaga wancan mutumin ga yi can tsakiyar mutane ga yi can yana ta da dariya da mutane ga yi can tsakiya ce wane ne ce wancan na tsakiyar ai shi ne annabi muhammadu ɗai ya ce yanzu shi ne ka ce wallahi shi ya ce ya zagaya ya zagaya zauna a gabansa ya ga irin yadda ya sakewa yake sake fuska yadda yake wasa da mutane yadda yake yaya da mutane ya sarkin garin ku yaki <laughs> kaga akwai bambanci ko kaga sarkin garin ku wataƙila ba a gani ya yake zama ya yake tashi ko ba ka bane yana kan kujera kuna ƙasa dole dole ko ba ka bane ba kowa ya shiga ba takalmi shi kuma da takalminsa a gaba haka ake sarauta ko ina duk inda ba sarki yake akwai jin mulki akwai jin isa amma babban mai mulki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da masu mulki za su yi kokarin su koyi da shi da sun huta ina fata ana fahimta Allah ƙara wa sarakuna daraja da ɗaukaka Allah ƙara musu girma ana yi bayanin yadda annabi ne yake ko koyi ai akwai bature yana cewa compare and contrast ko kai comparing kai contrasting kai kai kai plus kai minusin kai is equals to kaza sai a gane bambancin ko ba ka bane duk wanda yake son daukaka da matsayi dawwamamme har bayan ya mutu ya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa bashir al-mukhbitin kai bushara ga masu tawadu masu dankan da kai to me su fasu malam الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما sifar waɗannan mutane masu tawazu'u su ne alladina idza zukira Allah su ne waɗanda idan aka ambaci Allah a wajensu idan an kira Allah tabaraka wa ta'ala shine idza zukira Allah duk inda aka ambaci Allah Qur'ani aka karanta kiran sallah aka yi ambato ne na Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su rinka rawa saboda shaukin tunanin Allah da tunanin girman ubangiji in dai an ce musu Allah ne in dai aka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala to lalle waɗannan mutane wato suna cikin me suna cikin wato nuna shauƙin su da raurawar zuciyarsu ba sa wasa da sha'anin Allah bayan nan wajilat qulubuhum tana zuwa da khafat qulubuhum zukatansu suna jin tsoron Allah bayan wannan wajilar qulubuhum zukatan suna jin tsoron su saba wa Allah in yaji ana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai ce Allah mai girma Allah mai girma ma'ana Allah ka isa kai ne za a yi kiranka a dolen dole a duk wani masallaci a kira ka sau biyar wannan yana nuna Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma mumini idan ya ji wannan yana ƙara masa kusanci zuwa ga Allah kuma ya daɗa sanin cewa Allah yana girma yana da girma ɗin sannan daga cikin su wasabiri na alama a mutane ne masu yin haƙuri akan abin da ya same su me kenan asabru alama yusibu min masa'ib wa mihal fi hadhihi alhaya musibar da za ta iya samun su da jarrabawa da za ta iya samun su a wannan rayuwa to suna yin haƙuri saboda Allah ya ce su yi haƙuri musibar mutuwa karyewar arziki ha faduwa wato talauci hasarar dukiya mutuwar 'ya'ya, yaƙe-yaƙe faɗace-faɗace hauhawar farashi cututtuka da rashin lafiya abokanan gaba masu ƙiyayya da kai abubuwa da yawa da za su zo su ci samun ka na masifa da jarrabawa to irin waɗannan mutane masu haƙuri ne sai su kau da kai sannan kuma Allah ya faɗi su masu dawwama ne akan ba da sallah wal da salam suna tsaye da sallah ba yadda za a yi a cewa ne mai imani ne amma baya tsaye da sallah duk wanda kaga yana sakaci da sallah baya yin sallah ko baya tsaye da sallah to ka ja masa layi ka wuce ka tafi ka bar shi kawai ba mutumin kirki bane da zai taba zama mutuwa mutumin kirki ba sai ya dawo yana sallah kenan yin sallah kula da sallah alama ce ta imani duk inda mutum ya kai da fajirci da fasadi kuma kaga yana kula da sallah to ka kyautata masa zato nan gaba zai gyara insha Allah saboda wannan sallah din tanha anil fashai wal munkar in dai sallar ta karɓu to ba za ta bari ya dawwama akan aikata alfasha da munkari din nan ba so ku kula da sallah kar ku wasa da sallah don ku shiga cikin sifofin waɗannan bayan Allah na kwarai sahabbai suke cewa manzon Allah zai zauna yana tare da sahabbansa ana tattaunawa ana kiran sallah ko in yana cikin gida tare da iyali ana annashuwa ana shakatawa ana jin daɗi ana kaza ana kiran sallah wallahi malam sai ga annabi ya bar duk abin da ke so sai ga ya miƙi ya ta masallaci wani lokacin in an zo abuwa sun yawa sai ya ce na bilal ina bilal ce gashi arihna biha ya da Allah kira mana sallah mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da sallah yake jin daɗi da sallah yake samun kwanciyar hankali ba ni da kai ba mu yau sallar gari muke kawai mu je sauke nauyi ne kawai a yi maza maza a gama a tafi kawai nan da na abu buga ta auki a tafi ka buga ka buga ka tafi ka je ina kuma me za ka yi in baka kula da sallah ba shi yasa aka ce kula da sallar nan juma'a zuwa juma'a in dai ka yi sallaka mai kyau to garanti ne tana shafe ma zunuban da ka ɗiba na satin nan gaba ɗaya salawatul khams sallolin farilla tsakanin azhar da la'asar in ta yi kyau ana yafe ma laifi tsakanin da eh, la'asar da magariba ana yafe ma zunubi magariba ishayi ana yafe ma zunubi Ishayi asubahi mumini mai sallah mai kyau ana yafe mai zunubi juma'a zuwa juma'a ana yafe zunubi ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir suna kankare zunubin da ke tsakanin su in an nisanci kaba'iran zunubi manya manyan zunubai to waɗannan bayan Allah ba sa wasa da sallah suna yin tafi mawaqitiha akan lokacinta kuma bi ikhlasin da ikhlasi wa khushu'in da khushu'in sannan kuma aka ce suna ciyarwa kaji bayan sallah bayan imani akwai kuma ciyarwa wa mimma razaqnahum yunfiquna dangane da abinda muka azurta su inji Allah suna ciyarwa me abinda muka azurta su da shi kuɗi abinci wani bai da kuɗi amma yana da abinci a rumbunsa ka ɗauka ka ciyar wani bai da abinci amma yana da kuɗi ka ɗauka ka ciyar wato ba yadda za a yi a zauna ne jama'a ba a taimaki mutane ba duk inda Allah ya bayanin mutanen kirki a cikin alkur'ani sai ka ji magana akan infaki ciyarwa taimako ciyarwa taimako barkate gurare da yawa Allah ya yi bayani masu wadata ku ciyar masu wadata ku taimaka Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi duk wanda ya ciyar da wani kamar ya ciyar da Allah ne dan a kiyama Allah zai ce na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba bawa zai ce ya ubangiji ya kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin yaya zan ciyar da kai alhali kai ne ubangijin talikai an taba ciyar da Allah ya ce baka samu bawa na yana da yunwa ba cikin makotanka baka samu bawa na yana rayuwa cikin talauci ba da abin da zai ci ba ya nemi ka bashi ka ƙi ka bashi da ka ciyar da shi lawajarta ni inda indahu da ka same ni a wajensa kenan ka ɗauki abinci ka bawa mabukaci kai masa hanyar abinci ka ciyar da shi so ana bukatar masu hali su daina rowa wasu malam Allah ya rufa musu asiri amma Allah bai ba su ya rufa musu asiri suna da arziki da dukiya a hannunsu amma Allah bai sa musu tausayin bayarwa ba yanzu wallahi tallahi malam wani a cikin abin da Allah ya masa arziki dan ya sayi tirela ta shinkafa guda ɗari biyar dubu biyar tirela dubu biyar tirela miliyan ɗaya ta shinkafa ya raba mutane wallahi malam ko ƙwarzane da zai ci ba bai wuce ka cire naira goma ka ba wani ba malam mutanenmu suna da kuɗi na fitar hankali akwai masu kuɗi wallahi ina biya muku akwai wanda ba san me suka mallaka ba suna nan suna cikin mutane kuma sun yi likimo sun yi lakab amma ba su da zuciyar bayarwa abin tausayin da muke faɗa muna maimaitawa me yi amfanin dukiya da Allah zai baka ba za ka iya ba wani ba yana ganin baka zama mai arziki wadatacce ba gaskiya me amfani su fa kuɗi daɗinsu a cire su a kashe don kuɗi suna banki baka ciro su ba shirme ne don ka tara su a sef ɗinka baka ɗauka kai amfani da su ba shirme ne to me amfanin ana gaishe ka ana girmama ka ana cewa kai ne kai ne amma kuma kana da shi kana ganin mutane suna mutuwa da yunwa wannan ka gwada dan Allah ka gani da Ramadan din nan shinkafa da wake ka dafa ta shinkafa da wake kurum ka watsa mata man gyada da gishiri da magi ka fitar da ita bakin titi ka ce jama'a bismillah ka gani mai mota masu yayi fakin ya ce ku zubo min nawa ana bukata malam mutane abin da za su yi buɗe baki ya gagare su lemo wani baya iya sayan lemo ya buɗe baki da shi ba duba kosai me kosai amma wallahi kosai baya ciwo a wurin talaka bai isa ya sai kosai ya toya yi buɗe baki da shi ba mai cin kosai yanzu sai ɗan gata wa isa ballantana ya yi wani abin buɗe baki ya ci mai kyau mutane sai dai su dama kunu gero a zabga masa ruwan zafi a cikin bokiti mai dan imani da sakawa ya kawo shiga na naira hamsin ko na naira ɗari ya zuba a gauraya kowa ya ɗebe sai cikin ka ya cike kai ka yi gumi sai ka ce alhamdulillah ka dafa tsawo amma wallahi da yunwa cikin ciki ka saboda ruruwa ne bayan isha'i da ka fitsare shi za ka bani jin cikin yana murɗawa saboda yana buƙatar wani dakin sosai wani abu mai ɗan nauyi da za a ɗan ɗora amma ba hali ba iko masu shi kuma sun ɓoye sun riƙe wani a gidansa shi shi kaɗai billahi azim sai ya masa abincin buɗe baki ya fi kala takwas tara goma sha ga naman kaza ga naman kawulek naman kafa ga jan nama ga naman ɗawisu wannan babin nama kenan a zo matsala kunun zaki a masa zoɓo rodo a masa kunun zaki a masa tsini duk a zuba masa a zuba masa suga ko a a sa masa suga, a zuba mai kunu a yi na gyada a yi na faro-faro gashi nan dai a soya masa kosai a soya masa awara a soya a soya mai doya a soya masa dankali dankalin da na bature da na hausa duk wannan abin da nake gaya muku ku tambayi mata za su gaya muku gaskiyar al'amarin ba lokacin da mata suke wahala a gidajensu na bautar miji da hidima irin lokacin ramadan amma mu ce ya zo ya zauna malam shi kaɗai ba kunya ba tsoron Allah a jera masa wannan abinci a cikin falansa wai wai ya ce wai zai cinye shi amma makocinsa yana nan yana kukan yunwa ya za a yi mu daɗi a rayuwar mu me ya ma jin daɗi in baka taimaki wani ba to shi yasa Allah ya ce masu ciyarwa ne masu bayarwa ne musamman da wata ramadan din aka ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas manzo Allah shi fa kowa kyauta wa kana da ma yakunu fi ramadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr mafi ya kyauta lokacin kyautan manzo Allah shine a wata ramadana yana yin kyauta irin kyauta wanda baya jin tsoron talauci bayarwa yake yi la yakhafu iqlala baya jin tsoron wai abun su zai kare musamman a wata ramadana ku ciyar ku bayar ku ciyar ku bayar ku taimaka wa mutane abinda kuka ba su dinnan shine za ku tara a kiyama duk da ka zauna ka cinye shi a gidanka za ka yi kashinsa lokaci ya riga ya kure amma wanda ya fita daga gidanka ka ba wa wani shine za ka samu albarka a yi maka addu'a rayuwarka ta albarka kuma a yi maka addu'a da har 'ya'yanka da jikokinka da tattaɓa kunnanka sai sun amfana Allah ka samu cikin mutanen kirki Allah ka samu cikin masu bayarwa Allah ka samu cikin masu taimakawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa